Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da kuma mita 24. Kai tsaye jamhuriyar Nijar kuna iya jin wannan shiri a yamai a gidan rediyon VOA Africa kan mita 200.5 da kuma tashoshin rediyon amfani FM da sarauniya da fara'a da nomad da murar arewa da lol da kuma niyya. A yanar intanet ma kuna iya jin ma duk lokacin da ake bukata a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masu mu assalamu alaikum tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki sahaba Imam Aliyu ke farin cikin jan akalan shirin a daidai wannan lokaci. Muna kira ga a daina bada kuɗin fansa don kuɗin fansa nan shine ke ƙara masu ƙarfin gwiwa cewa su tunanin ta yadda za su sace mutane don tunanin kila su samu kuɗi. Mataimakin Speto janar na 'yan sandan Najeriya mai kula da shiya ta biyu Adamu Ibrahim kenan. Batun sata da garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa shine maudu'in shirin namu a daren nan. lambar da za ku kama tashar mu a kai ita ce alamar tarawa wato plus one biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma yanzu sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran duniya tukuna. To jama'a assalamu alaikum ɗazun ne shugaban amurka donald trump ya ce amurka za ta fice daga matsayar da aka cimma ta shirin yaƙi da sauyin yanayi a shekarar 2015 a birnin paris wacce tsohon shugaban ƙasar barack obama ya rataba hannu a kai sai dai ya ce zai duba yiwuwar sake shiga wata sabuwar yarjejeniyar yayin da yake magana a fadar white house a filin rose garden trump ya ce babu haufi amurka za ta fita daga shirin amma cikin gaggawa za a fara tattaunawa kan yadda amurkan za ta sake shiga wata sabuwar matsayar da amurka masu biyan haraji za su ji daɗi wannan matsaya da aka cimma a paris misali ne na baya-bayan nan da amurka ta shiga wanda ke wanda ka iya zubar da kimarta an ji shugaba trump wanda mataki da trump ya dauka na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan da aka yi ta shaci faɗin cewa zai cika alkawarin da ya yi na ficewa daga cikin wannan yarjejeniya a daren jiya laraba shugaba trump ya rubuta a shafinsa na twitter cewa zai sanar da matsayar kan shirin na sauyin yanayi wanda aka cimma a shekarar 2015 a paris wanda kusan kasashe 200 suka rattaba hannu a kai wasu mahara da ake zargin mayakan ƙungiyar al-shabab ne sun kashe wani malamin makaranta tare da yin garkuwa da wani daban yayin kuma da suka kona wata makaranta da ke arewa maso gabashin kenya dan majalisar dokoki da ke wakiltar yankin mustapha abdulrashid ya faɗa a sashen somali na muryar amurka cewa mayakan ƙungiyar sun shiga ƙauyen fafi da ke da tazarar kilomita 90 daga garin Garissa, inda suka kai harin wani ɗan jarida da ke aiki a yankin ya ce maharan sun kuma ƙona wata motar 'yan sanda inda suka raunata uku daga cikinsu a lokacin da jaman tsaron ke bibiyan su bayan harin da suka kai a yan makonnin nan ana samun ƙarin hare-hare daga mayakan al a kenya inda ko jiya laraba ƙungiyar ta dauki alhakin wani harin bam da ya tashi a gefen hanya karamar hukumar lamu da ke gabar ruwa lamarin ya yi sanadin mutuwar jaman tsaro biyar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wata ƙididdiga da aka yi a duk faɗin duniya kan hare-haren ta'addanci ta nuna cewa an kashe dala tiriliyan goma sha hudu da biliyan uku a shekarar da ta gabata wajen yakar ayyukan ta'addanci a duk faɗin duniya inda amurka kaɗai ta kashe dala tiriliyan biyu da biliyan biyar sakamakon wannan bincike wanda ƙungiyar nan ta global peace index mai bibiyan ayyukan zaman lafiya yayi nuni da cewa ana samun karanta barbarewar zaman lafiya a duk faɗin duniya cikin shekaru goma da suka gabata inda aka fi samun tashe-tashen hankula a yankunan gabas tsakiya da kuma arewacin afirka ƙididdigar haƙila yau ta nuna cewa an samu katsewar ayyukan ci gaba na dogon zango da aka shata tun bayan ƙarshen yakin duniya na biyu sakamakon binciken har ila yau ya nuna cewa karuwar ayyukan ta'addanci ya ninku har sau uku tun daga shekarar 2011 shugaban kwamiti da ke kula da harkokin kasashen waje majalisar dokokin amurka ed royce ya ce yana da muhimmanci amurka ta ci gaba da kasancewa a nahiyar afirka wacce ke fama da manyan matsalolin karancin abinci guda uku da kuma rikice-rikicen siyasa da majalisa royce ya bayyana hakan ne yayin wani taron jin bahasi da aka shirya a nan birnin washington ci gaba da kasancewar amurka nahiyar afirka abu ne da zai ci gaba da samar da ayyukan jin kai da kuma kare muradun amurka ta fuskar tattalin arziki da siyasa da kuma tsaro in ji royce wadda ke wakiltar jihar california karkashin jam'iyyar republican mai mulki inda ya jaddada cewa yanzu ba lokaci ne na janyewa ba royce ya kara da cewa nahiyar afirka wacce ke da yawan jama'a har biliyan ka iya zama babbar kawar hulɗar kasuwanci ga amurka dan majalisar ya kuma nuna damuwarsa kan yadda ba a samu wani wakili cikin wakilai 60 daga nahiyar afirka da ya halarci taron kolin bunƙasa tattalin arzikin nahiyar da aka gudana a california a watan maris inda ya gabata ba labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc To madalla. Duk da hukuncin kisa da wasu jihohin Najeriya suka zartas har yanzu ana ci gaba da sata da garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa. Jaridar Daily Trust ta yau Alhamis ta buga rahoton cewa an yi garkuwa da mutane aƙalla mai tan cikin watanni biyar da suka wuce. Jaridar ta ce ko a cikin makon nan an yi garkuwa da wani ɗan majalisar wakilai ta tarayya sai da ya biya kuɗin fansa naira miliyan goma kamin a sako shi. kan haka ne ladan ibrahim a yawa ya tattauna da mataimakin speto janar na 'yan sandan najeriya mai kula da shiya ta biyu adamu ibrahim inda ya fara tambayar sa inda aka kwana kan 'yan matan nan 'yan makarantar ebola a lagos su shida da aka sace ake garkuwa da su a can aka tsaya eh akwai wannan yanzan da ya hauku amma dai yanzu muna nan muna fama ah, gadan-gadan insha Allah kwanan nan ba da ba za ku ji irin abin da ake ciki za ku ji labari mai kyau insha Allah akwai wanda aka kama ko ko har yanzu dai kuna nan kuna kokari ne akwai kokarin da muke kuma akwai wanda suke hannu kuma sun tabbatar mana sun yi laifin amma dai muna son sai mun kammala komai sannan mu ba da cikakken bayani kokari kuke domin ganin an kawo karshen ko kuma wannan abin ya rugu kwarai da gaske ai ai wannan lamari da muke ciki yanzu ba ba dare ba rana kuma ba zancen a zauna a kwanta kullum muna shirye-shiryen mu ga cewa an samu zaman lafiya an samu kwanciyar hankali ko ina amma duk da dokan da aka sa kuma ya labai ga bisa dukkan alamu abubuwan ko kuma al'amarin sai ƙara ta'azzara yake me za ka ce game da wannan a gaskiya in gani ba sha'anin sace-sace da sauransu duk sun rage yawan fashe-fashe da ake da makami sun rage saboda gaskiya shugabancin 'yan sanda da muke da shi a yanzu da officers namu gaba daya kowa ya tashi tsaye a kowane bangare ba za ka ce ba a yin crime gaba daya ba duk duniya ba a cewa eh, akwai kasar da ba a crime amma dai ga yanzu irin ana samun sauki kwarai shi saboda jajircewar da shugabannin 'yan sandan najeriya suke da tare da ma'aikatan su gaba daya da shugabannin 'yan sanda da yaren 'yan sanda kowa ta shi an jajirce gwargwado ana aiki kwarai da gaske shi yasa abubuwan su yi sauki kwarai. Yalla bai so tari kuna cewa ɗan sanda abokin kowa yaya dangantakan ku yake yanzu nan da mutanen gari. Ai mai da gaya maka cewa da gwamnatoci da jama'a duk kowa na ba da haɗin kai. Mu ma jami'an tsaro kwarai ake haɗa ake kokarin a haɗa kai gaba ɗaya a aiki tare a fahimci juna don a yi aikin a samu nasara. Mutanen gari kuma gwargwado so da yawa suna kawo mana bayani da yawa muna aiki tare da su. waɗansu ma yanzu akwai ƙungiyoyi na musamman wanda suke sa kai suna taimakawa kuma suna kawo labarai kuma labarin makan bi kuma a samu nasara game da su. Har wa yau game da wannan sace mutane a garkuwa da su sautari in an kama mutane za ka tarar cewa neman kuɗin fansa kuma mutane suna ba da kuɗin fansan domin a sake su ko wani kira za ka yi musu. Mun sha gaya mutane cewa su daina ba da kuɗin fansa su zo su sanar da mu idan aka sanar da jami'an tsaro insha Allah za mu ɗauki dukkan matakan za mu ɗauka muka cewa an zaɓulo waɗannan da suka yi laifin kuma su waɗanda aka kama aka tafi da su an fito da su ba tare an musu kwazane ba ah, so da yawa mukan ja hankalin mutane cewa su daina bada kuɗin don bada kuɗin shi ne ke ƙara masu ƙarfin gwiwar cewa su ci gaba da sata mutane ko da yake alhamdulillah gwargwadon irin matakan da ake ɗauka abin ya yi sauƙi ƙwarai da gaske amma duk da haka idan har aka samu can ba kara samu aka samu ɗan laifin ah, aka samu aka sace wani to ya yi haƙuri yan uwa ne su kawo rahoto za mu bi insha Allah za a ceto shi kuma ba dole bane sai an bada kudin fansa muna kira ga a daina bada kuɗin fansa don kuɗin fansa nan shine ke kara masu ƙarfin gwiwa cewa su tunanin ta yadda za su sace mutane don tunanin kila su samu kuɗi amma idan mutane suna haɗa kai suna sanar da jami'an tsaro muka samu labari cikin lokaci to insha Allah za a zabulo su a fito da su kuma shi wanda aka sace a fito da shi ba tare da an taɓa lafiyar shi ba. kamin ku ji kidan a fara jin kidan dan indo mataimakin sufeto janar na 'yan sandan najeriya adamu ibrahim mai kula da shiya ta biyu kenan aka je to sai ku ci gaba da shakatawa da dan indo kamin mu buɗe layin tarho saboda kiɗin arabe walla bai kano za mu je wai zaman wani ba ba abin wani ba namu ba gidan wani ba namu ba wani ba namu ba uwan wani ba tamu ɗan zane na zane. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. to mai kira na farko daga zamfara in kana ji na bismillah to assalamu alaikum sunana musa a kaya tsafi na'am to abubuwan da za a yi gwamnati ya kamata ta yi tsaye wajen garkuwa da jama'a din nan domin abubuwa ko ta ya mutum ke a mota baya da garanti saboda in aka yi kyakkyawan tsaro insha Allah za a samu nasara to to madalla mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu nufi jihar Nasarawa Assalamu alaikum. Wa alaika salam wa rahmatullahi ta'ala barkatuwa ke magana. Bashir Tela ne daga nan lafiyan bari bari. Na'am Malam Bashir an sha ruwa lafiya? Lafiya kalau ya aiki. To mun gode wa Allah to menene gudumawar ka game da wannan batu na garkuwa da mutane? Malam Bashir ya me kana jin mu? Da aiki da jama'a ina eh. jin ina jin ka. To bismillah. Yace a gaskiya wannan garkuwa a donar garkuwa da ake yi da jama'a gaskiya abin takaici ne kuma sai dai mu ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'un don kuwa komai idan ya ni insha Allah sauki na nan zuwa sannan na kira ga jami'an tsaron mu na Najeriya da ma mutane fararen kaya yana da kyau a ba ma jami'an tsaro goyon ba ribisa bisa dari domin a zakulo waɗannan masu bata gari masu satan mutane kuma na kira ga waɗannan mutane da su ba su daina don kuwa a gaskiyan da suka sauke suna wannan abin to karshen su ba zai ce ba Allah ya shirye mu baki da na gode a tashi lafiya to madalla malam bashir daga nasara yanzu kuma bari mu je makwabciyar jiha plato a mai kira na gaba bismillah assalamu alaikum wa alaika salam ni ne ismaila ibrahim ga angon gaira na malam ismaila bismillah wato wannan al'amarin da yake faruwa wannan mutane kan sun bar hanya ne a koma kan hanya ubangiji to to malam ismaila da alama ya gudumawar ka kenan mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu je jihar kaduna to sabu barka da lasariya barka ka sunana murtala ina kiran ku daga garin gasa a kaduna tarayyar najeriya na malam murtala so abin da muka saba roƙon dai shugabanni ne shine cewa abubuwan za ka ga muka dinga jin rahotanni su masu irin sace-sacen nan da sauransu kamar ma ba su san hatsarin abin da suke ba amma ana ta wayar a shishe ka shafin kafa ta yada labarai talabijin a dinga nuna wa mutane masu wannan aikin hatsarin abin da suke yi saboda ba abu ne mai kyau malamai ma su fito su ci gaba da nasiha da sauransu shine saboda kaga ko sun yi abin da za su je su koyo ne kafin a gan su amma kila suna jin wa'azi suna kallon rediyo suna kallon tv kila su ga imanin su ya dawo sai su aje makamin su su zama al'umma na gari to madalla mun gode kwarai da gaske malam murtala yanzu kuma bari mu nufi jihar bauchi assalamu alaikum wa alaikum salam mai magana sama'ila yasfawa kafin ma da karamar hukumar ganjo jihar bauchi najeriya na'am to alhamdulillahi mu dai akan wannan garkuwa da mutane sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un eh hello eh muna jin ka malam sama'ila ci gaba sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin dalili shine a bana dai mu a wannan shekara ba mu taba ganin kalubale tashin hankali irin wannan shekara ba to domin a inda nake karamar hukuma ta da nake akwai inda na san fulani da muke tare da su an sa musu kuɗi an karɓi kuɗi a hannunsu sama da naira miliyan ɗari biyar wanda abin baya kirguwa kuma ya kamata gwamnati alhamdulillah yanzu dai an an fara samun saukin abin ya kamata gwamnati ta duba wannan al'amari mala sama'ila karanta da numfashin ka suwa suka sa musu waɗannan kuɗaɗe kuma suka karɓa hannunsu yankin nafi masu sa laida masu sa laida a ɗauki mutum a ɗauki mata ta kwana a daji a biya kudin fansa a ɗau in ba a bada miliyan biyu miliyan uku miliyan biyar ba wallahi ba na karɓo ta ba ya dace gwamnatin najeriya don allah ta duba wannan hali da ake ciki gwamnatin shugaba muhammadu buhari mai adalci domin a yanzu aka a mu fulani yanki mu duk an kore su wallahi saboda wannan halin da ake ciki to mun gode kwarai da gaske malam ismaila bari mu nufi jihar katsina yawwa assalamu alaikum wa alaikum salam kana magana da nasiru dogo mai agogo daga nan karamar hukumar mai addu'a jihar katsina na malam nasiru abin da nake gani ni wannan lamari da nake gani kawai mutane su koma da su koma ga Allah domin wani abu ne Allah ya riga ya tsaftar wanda Allah ya kawo shi gashi nan komi an rasa kan gidan shi wannan abu kawai daga Allah ne to ara to Allah Allah sa wani da kai domin su sun ji ko ina fata kuma ko eh. yauwa mutane mu koma ga Allah mai ta'addo'i Allah ya kawo mana sauƙin wannan abun saboda daga wannan abun sai ka ga wannan abun ya fito saboda haka an rasa kan abu matsalai to To ma da lamun gode kwarai da gaske bari mu koma jihar plato Hello? Hello? Hello? Eh muna jin ka. To ni eh ni ne magana ni ne Alhaji Ahmadu Maye Bokos. Ci gaba Alhaji Ahmadu muna eh ci gaba. Shi wannan garkon da yake da mutane gwamnati tana sake jama'a ma suna sake. taken da jama'a suke yi ya kamata in an yi na ɗaya an yi na biyu to ya kamata gwamnati ta siya da kyau to sai a ɗauka a ce kuɗi inda ana ɗaukan manyan neman da abin ya mana kyau a to sai ka samu talaka bai da ko kuma na neman rike ruwan zuwa ɗauke shi ga manya da za ka ɗauka a nema kuɗi in an ɗauki ɗaya biyu uku hudu daga manyan wannan abin zai siya Tama da mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu nufi jihar Kwara. Eh Usman ne Usman ne tsakani da Allah wannan abu kan gaskiya yana da mu musamman mu Fulani amma dai yanzu nan fara kan abun ya yi sauki amma tsakani da Allah ai da gaske wannan abu ya magani. To Eh, ku tashi lafiya. To, madalla, Malam Usman daga jihar Kwara kenan ana tare da sashen Hausa na murya a nan birnin Washington DC an ta samma biyar saura kusan minti goma sha biyu. Ga mai kira daga Bauchi. Eh, kana magana da Malam Lakani daga Azare jihar Bauchi. Malam Lakani, bismillah. Yawwa, ina kira ga al'ummar Najeriya da su biyo rundunar 'yan sandan Najeriya haɗin kayi domin bisa yanayin canjin tsaro da aka samu in Allah yadda za su cimma burinsu. To. Sai lafiya. To madalla mun gode kwarai da gaske kamar da nake cewa yau maudu'in mu shine batun kamawa da garkuwa da mutane don a samu kuɗin fansa amma ga mai kira daga Gombe. Alo? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa ke kira? Yawa, suna na Hamza Muhammad daga nan Bajoga. Na Malam Hamza. To batun garkuwan nan kamar yadda mai bayani ya gabata idan manyan ake kamawa za a fi kawo yara cikin sauƙin gaggawa amma ana ɗaukan talakawa ana karɓe musu kuɗaɗe eh, ba za abin hakan ba za a kawo gyara da wuri ba. Eh, Malam Hamza, ai fitina fitina ce ko da manyan ake ɗauka za a zo kan ƙananan ba ka ganin cewa dai a nemi hammata a nemi mafita ya fi kyau akan cewa a kama wani a bar wani? to malam sahabu mafita ana ta nema amma kullum jami'an tsaro su suna kokari amma <clears throat> ga babu kokarin da ake a kan abu haka to madalla mun gode amma har yanzu dai muna gombe alo alo alo alo salamu alaikum wa alaikum salam alo eh muna jin ka ci gaba baka barka ka dai aliyu ne daga yamma da wata har gombe to malam aliyu barka ka dai Yawa barka da dare barka da dare aiki. Alhamdulillah to me gudunmawar ka? Gudun wata addu'a ne ya kamata jama'an Najeriya a koma ga Allah kamar yadda malami na ya faɗa amma da cewa wai a ɗauki manya a riƙa ɗaukan manya ɗin abin haka bai ma zo ba saboda suna su da suke kokari ga abin nan Allah kawo sauƙi shi. Yawa, To madalla mun gode kwarai gaske Malam Aliyu yanzu kuma bari mu nufi jihar Niger. Assalamu alaikum sassan Amurka. Wa alaikum salam. Ina magana da Bala ne wanke hula daga Ushishi jihar Niger da ke tarayyar Najeriya. na Malam Bala. To a gaskiya masu kinnafin da mutane suna garkuwa da su dinnan. Rashin ɗaukar mataki ba wani hukunci ba wani doka da ake a kansu. Shi ke sa har gobe ana ci gaba da wannan abin. idan yau an ce ga hukuncin da ake wasu da doka da gwamnatin najeriya ta sa to abin zai zo da sauki kuma in ba haka aka yi ba a kullum yau a sace gobe a sace an dunga kenan a gaskiya kuma da fatan za a ci gaba da ba jami'an tsaro haɗin kai jami'an tsaro suna baki kokarin su in sun kama kwana biyu suka ga mutum ya fito yana yawo kuma a ce kuma an kama kinnashin ne su ne suke garkuwa da mutane to kafin ta mu da doka da hukunci da ake musu to sai sa wani abubuwan ba su kawo gaskiya. to mun gode kwarai amma ha yanzu muna jihar Niger. Wa ke kira? Eh daga Ushishi kuma. To daga Ushishi. Usman director ne daga Ushishi. To Mala Usman bismillah. Eh a kokari a niyya. Alhamdulillah mun gode wa Allah mai guduma harka. To wallahi magana na yi daidai da na Malam Bala. To. Eh saboda dai gaskiya jami'an tsaro ba sa kyautawa ko kaɗan. mutanen nan an san su ana ganin su wallahi wasu mutane sun san su suna ganin su suna yawo amma sai kaga an kyale su ba a ɗaukar mataki ya za a ce an kama mutum ya je ya yi kidnapping kuma an san shi kaga ana nuna mutum ana cewa gashi dan kidnapping ne kaji ana barin shi kwana biyu da lokuta da suka wuce nan shi yanka garaba ana ta yin haka na ba nan jihar Niger kuma ana ganin su zaka ji mutanen muna waya da su su ce mana sun a ganin su ga su da ke harkar don haka gwamnati ta yi kokari a kara ma jami'an tsaro karfi yanda za su dinga shiga ba wai dole sai sun shiga uniform ba in dai an ce ga mutum ana zargin shi a kama shi mana a hukuntar da shi a ji cewa in dai ana zargin shi an samu wani karfin magana mai kari da za a ce lalle yana wannan sana'a ai sai a kama shi don sun mai da shi sana'a mun gode kwarai da gaske malam usman darekta kuma ga baki ɗinku baki ɗaya abin da zamu iya ɗauka kenan a filin jin ra'ayoyinku muna fata gobe ma rana ce za ku ba mu haɗin kai ku kira ku bayyana ra'ayoyinku mun gode. To madalla halin yanzu kuma sai a gyara zama ga wato tasirin azumi. Sunana Usaini Salisu. a gaskiya azumi alhamdulillah wani abu ne wanda dukkan musulmi ya kamata ya murna da zuwan shi saboda shi wani abu ne wanda daga shekara sai shekara wanda yake shi na farin ladin kuma a cikin shi abin da ake samu gaskiya akwai lada kuma sannan yin shi yana hana mutum yin wasu alfasha wanda kamun azumin wani zaka ga yana yin su amma azumin ya zo sai ka ga mutum ya kame kuma sannan shi wasu lada ne ake samu a ciki na musamman wanda Allah ma ya ce shi ya san abin da zai ba mai azumi ladashi ba ta da adadi don haka duk lokacin da ramadan ya riske ni a shekarar ina kokarin in ga na yi abubuwa na kirki wanda suke na ibada ne da na farilla da na sunna domin in ga na samu na cimma abin da nake nema a wannan shekarar saboda akwai hadisin da annabi ke cewa idan mutum ramadan ya wuce ba a gafarta mashi zunuban shi ba to wannan mutumi ya yi asara to don haka nake ganin idan ramadan ya zo to mutum ya dage da ibadu musamman karatun alkur'ani ana son mutum ya yawaita yin shi da tasbihi a ciki to ya suna malam suna malam isa tasirin azumi a gare musulmi yana da muhimmanci saboda yana hana mu aikin alfasha ko za ka aikata wani aikin alfasha in sha ma Allahu da katina kana azumi to da yadda Allah ba za ka aikata abin ba azumi ya zai mu ibada wadda muke yin ta muna jin daɗin ta ko da kuke yanayi na nan Lagos ya kuke ji da azumi alhamdulillah muna yin azumin mun mu lafiya lau saboda ya kasance ko kamar mu da ke zaune muna sana'a a duk wanda ko wata mace za zo ta neme ka da labari da ka ce mata kana azumi in sha ma Allahu za a ce a ah, a'a ya hakuri na mance kuma insha Allah kai ma ba za ka biya mata ba ku wasu maganganu wanda ya zamana ya kasance kuna kuma zai hana ka daga kai ka riga kalle kalle ka riga luwan ka kallo in insha Allah za ka ji dai azumi kake to ubangiji Allah ya sa mu dace Yanzu kuma ga sanarwar ƙasa da ƙasa daga ofishin gwamnatin Amurka. Shirin ba da tukwici na Amurka da ake kira Rewards for Justice da Turanci ya sanar da ba da tukwicin kusan dala Amurka miliyan biyar ga duk wani mai bayanin da zai kai ga kamawa ko hukunta duk wani mutumin da ya aikata ko ya haɗa baki don aikatawa ko ya tallafa wajen kashe wani ɗan ƙasar Amurka mai suna Joel Shrum a kowace ƙasa yake a duniya. A ranar 18 ga watan Maris na shekarar 2012, wani ɗan bindiga a kan babur ya harba shuram ɗan shekaru 29 da haihuwa har lahira a lokacin da yake kan hanyarsa ta zuwa wurin aiki cikin mota a garin Tayis da ke ƙasar Yemen. Kafin mutuwarsa, shuram malami ne mai koyar da harshen Turanci a cibiyar koyar da sana'o'i. Ɗaya daga cikin daɗaɗɗen cibiyoyin bunƙasa ilimi ta ƙasa da ƙasa da ke Yemen. 'Yan kwanaki bayan harin, ƙungiyar ta'adda Alƙa'ida da ke yankin Arabia ta ɗauki alhakin kisan. Tun lokacin da aka ƙirƙiro da shirin na Rewards for Justice a shekarar 1984, shirin ya ba da tukwicin sama da dala miliyan 125 ga mutane fiye da 80 da suka ba da bayanai masu amfani da suka taimaka wajen hukunta 'yan ta'adda ko daƙila ayyukan ta'addanci a faɗin duniya. Za a iya bin wannan shirin a shafin Twitter a adireshin at Rewards for Justice. Ƙarin bayani game da tukwici a kan kisan Shrum na rubuce a shafin shirin na yanar gizo na www.rewardsforjustice.net. Duk mai bayani a kan wannan sai ya tuntuɓi ofishin Rewards for Justice ta yanar gizo ko ta wasiƙar imel zuwa ga adireshin info at rewardsforjustice.net ko a kira waya mai lamba ɗaya takwas sifili sifili takwas bakwai bakwai uku tara biyu bakwai a nahiyar Amurka ta Arewa. Ko a rubuta wasiƙa zuwa ga Rewards for Justice, Washington DC, biyu sifili biyar, biyu sifili, sifili uku sifili uku, USA. Duk bayanin da aka samu zai kasance a sirrance. Wannan ce sanarwar ƙasa da ƙasa daga ofishin gwamnatin Amurka. Wanda ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. ɗazunan ne shugaban amurka donald trump ya ce amurka za ta fice daga matsayin da aka cimma ta shirin yaƙi da sauyin yanayi a shekarar 2015 a birnin paris wacce tsohon shugaban kasar barack obama ya rataba hannu a kai sai dai ya ce zai duba yiwuwar sake shiga wata sabuwar yarjejeniyar yayin da yake magana a fadar white house a filin ross garden trump ya ce babu haufi amurka za ta fita daga shirin amma cikin gaggawa za a fara tattaunawa kan yadda amurka za ta sake shiga wata sabuwar matsayar da amurka masu biyan haraji za su ji daɗi. wasu mahara da ake zargin mayakan kungiyar al-shabab ne sun kashe wani malamin makaranta tare da yin garkuwa da wani daban yayin kuma da suka kona wata makaranta da ke arewa maso gabashin kenya dan majalisar dokokin da ke wakiltar yankin musfaf abdulrashid ya faɗa wa sashen somali na murya amurka cewa mayakan kungiyar sun shiga ƙauyen fafi da ke da tazarar kilomita 90 daga garin garisa inda suka kai harin wani dan jarida da ke aiki a yankin ya ce maharan sun kuma kona wata motar 'yan sanda inda suka raunata uku daga cikinsu duka da kuma masu haro da haka Allah kamun karshen shirin a daren nan sai kuma can da asbahi da ikon Allah za mu sake dawa da wani sabon shiri inda za ku saurari shirin domin iyali da Grace Alheri Abdu take shiryawa ta kuma gabatar. Kamuna madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Sa'ida Hamdun wacce ta kula da ɗakin gabatar da shirye shiryenmu da kuma injiniya Shadrack da ya rika mata a nan ne sahabu Imam Aliyu zan da aka sallama da ku mu zama lafiya.